السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم abu firdaus ya ce na alƙawarin da yan bage a tambihu ilai magana wanda ya kamata a faɗakar gazuwa gare shi huwa annan intisalu annan intisalahu an majlis shafi'i shine lalle rabuwansa daga majalisin malaminsa shine alhassan al-basri huwa da annahu ahadatha amra shine saboda shi ɗalibin nasa ya fara da wani sabon al'amari ko ya farar da wani ra'ayi sabo mukhalifa lima alayhi nas wanda ra'ayin ɗalibin ya saba ma abinda mutane suke kai da kuma rabuwa da su da bayyanarwarsu ga sabon ra'ayi wannan wato bayyanar da sabon ra'ayi da suka yi din nan da kuma rabuwansu da wajen dalili ne akan cewa lallai su sun nisanci al'amarin al'umma mutazila ai sun nisanci al'amarin al'umma tunda ra'ayinsu ya bambanta da ra'ayin sauran mutane sai suka cancanci sunan al'utazila yana mutanen da suka ware daga jama'a suka ware a aikace suka ware kuma wajen aƙida na wuce ba kullum ra'ahun ra'a in fasalu min majalisihim duk mutumin da ya gansu zai ga cewa sun ware daga majalisun su allazi kanu ilayhi wa za kasance suna zama ganin shi kuma majalisun da suke fa'idantuwa da shi sun rabu da majalisun lidhalika alhin eh, fi zalika alhin qalu innahum arfi itta'adu وفي ذلك الهين الناس لابد ان يبحثوا ba makawa su yi bincike sababin rabuwansu da wajen me sababin rabuwan ɗalibi wani daga majalisun malam da can muna ganin shi a wajen malam yanzu ba ma ganin shi me sababi kace sababi saboda sun fara da wani sabon abu sun kawo sabon ra'ayi wanda wannan ra'ayi ya sanya ya to sun nisanta daga majalisun malamin a wajen akida sun wani suka nisanta a aikace suka faru suka je da karatu a wajen. Ibadu majalisun akhar eh saboda sun riki wata majalisi daban sun riki wani majalisi daban a nan wajen sai a ce ana cewa lallai sun nisanci majalisin shehinsu kistan wa ma'anan kenan kuma sun rabu da malaminsu domin lallai su sun fara da sabon al'amura wato wannan infisal na makani rabuwa da wannan waje da suka yi din nan rabuwa na waje muta'azzirun fi hadha al-amr yayi tasiri a cikin wannan al'amari kamata raka da kake gani to ai dole ne tunda an samu bambancin ra'ayi ba zai yi kuma a zauna waje ɗaya ba samuwan bambancin ra'ayi zai sa kuma a tashi daga wajen a koma wani waje domin a je a yada wannan sabon ra'ayin kamar yadda kake gani ka faɗaka وهناك رأي رابع في نظر nan wata tattauna wanda ake shin kiran su mutazila saboda rabuwansu ne daga wajen majalisar hasan basali ko kuma saboda rabuwansu ne wajen ra'ayi wanda za mu ɗauka shi ne wasu ganin rabuwansu ne wajen ra'ayi ba rabuwansu ba ne a aikace sun ce a rabuwansu ne a aikace sun ce duk za a haɗa guda biyu ai bambancin ra'ayin yasa aka samu rabuwa a aikace eh. daga cikin al'amura wanda ya kamata a tsoratar da ɗalibin ilimi game da shi wato jayayya da mujadala ba a san ɗalibin ilimi ya ringa jayayya ya ringa mujadala tare da dukkan halittu na kuma ce malami a ce ɗalibi yana karatu wajen malami ya zama ya ta jayayya da malami in malami ya yi gabas su ya yamma sai ya nuna wa ɗalibai cewa shi ma ba ya san wani abu to irin wannan jayayya tare da malami ba daidai ba ne in malami ya yi kuskure a san hanyar da za a ba a nuna mai kuskuren cikin hikima eh na ce fa idan ma ra'aita idan ma ra'aita Masaka an ka ilmu idan ka yi jayayya da malami sai malami ya rike ilminsa, ya hana ka ilimin tunda ya fahimci cewa kana so ka shahara ne an gane ku sai kuma albarkan ilimin ya tafi a gare ka yusi'ul ma abu sai ka zama to kamar yaro wanda yake munana ladabi tare da iyayensa idan yaro yana muna ladabi tare da iyayensa yaya rayuwar zai kasance rayuwar ba zai albarka ba eh Falayu, Barak, fi umri ba za a yi albarka a cikin rayuwarsa ba fa'ida ta biyu ka sani ya kai dan uwana Allah ya datar da kai ala jafa'i ustadi ba makawa ka yi haƙuri akan wauta da kaushin ɗabi'an malaminka ƙila malaminka yana da irin wauta ɗin nan ko yana da wasu kaushin ɗabi'a to ka yi haƙuri da shi in dai har malamin yana da ilimin da zai baka da kuma tsananin shi ƙila malamin yana da tsanani magana ɗaya biyu ya zage ka ya buge ka ka yi haƙuri domin baya kamata a gare ka baya halarta ka bar mafi muhimmancin al'amura a wajenka saboda mummunan ɗabi'an malami an fahimta ku saboda mummunan ɗabi'an malami to tun da ne malamin yana da kaushin ɗabi'a yana wulaƙanta mutane to kai ka daina karatu ne shi a'a ai karatun shi ya fi muhimmanci a wajenka ka yi haƙuri da wautarsa ka yi haƙuri da kaushinsa har Allah ya sa ka samu wannan karatu وهذا الإمام الشافعي رحمه الله ga imamu shafi'i na Allah ya masa rahama yana cewa min al-sufyan an tambayi su biyanu bin uyaina Allah ya masa rahama lalle mutane suna zuwa maka daga can sasannin duniya sai ka yi fushi a gare su to sun kusa su tafi su barka suna zuwa daga wurare da yawa don su yi karatu kuma za a ga wani lokaci in suka yi abin da bai dace ba sai ka yi fushi ka yi musu faɗa ka kausa samun su sun kusa su tafi su bakka sai shi sufiyanu bin uyena sai ce mai magana kom izan hamfa misluk to in haka ne su kan wawaye ne irin ka kenan kaga anan ya ƙara nuna kaushinsa ya ce to in ko sun tafi ya nuna su wawaye ne irin ka ya za a yi mutum yana ganin gwalagwalai don an mai faɗa sai yi watsar da gwalagwalan eh? ka zo neman gwalagwalai sai na zo kawai sai ka zo sai na ma faɗa kawai sai ka ce to tun da ma faɗa ka fasa neman gwalagwalai zai yiwu za a yi ta hakuri eh amma saboda ilimi ba a san darajar shi ba da zarar malami ya ɗan yi faɗa to karatun ma an fasa ai ba shi kaɗai bane malami a duniya an gane ku to lalle kam su wawaye ne irin ka idan suka bar abin da zai amfane saboda mummunan ɗabi'a da kaji abin da ya faɗa in suka bar abin da zai amfane su saboda mummunan ɗabi'a na kenan mummunan ɗabi'a malami baya hukunta a bar shi kaga mutum ya bar malamin to shi ma kanshi bai fahimci addini ba kuma ba gane eh lukmanul hakim ya ce wa ɗansa alhali yana masa nasiha wato ka hakurtar da kanka ga wanda yake sama da kai a wajen ilimi idan mutum ya bika a wajen ilimi kai haƙuri da shi kuma kai haƙuri da wanda yake ƙasa da kai a wajen ilimi ɗalibin ilimi ɗan uwanka ila ma kafin shi ilimi kai haƙuri da wautansa shi ma man sabara lahu kawai ana riskarwa ne zuwa ga malamai wanda ya haƙuri gare su kuma ya lizinci malamin ga cewa na ɗalibin ilimi ne to ya yi haƙuri wajen karatu wajen malamai kuma ya lizince su kuma ya ɗaso daga cikin iliminsu a cikin irin tausasawansu a da ko kuma cikin irin ayarinsu ya shiga cikin ayarinsu ya fa'idantu da su an gane wannan kenan wannan darasi ake karantar da mu cewa in kana neman abu mai tsada sai kayi hakuri duk mutumin da yake son ya samu gwalagwalai dole sai ya yi nutso a cikin teku an gane ku to haka nan duk mutumin da yake so ya samu ilimi dole sai yayi hakuri da malami ko da malamin na da na da fushi kai hakuri ka samu abin da ke tare da shi na ilimi eh ya shafa yanzu mutum yana koyon kafinta ko yana koyon kanikanci sai ya zamanto idan an samu kuɗi mai gidan baya bashi ko kwabo wani zai ce ai mai gidan mugu ne tunda mugu ne ya fasa yin karatun ko ya fasa koyan kabinta ko ya fasa koyan kanikancin to idan kai fushi ka zo na gida mai gidan kai ai gara ka duba me yasa mai gidan har yake mugunta yake samun wannan kuɗin yake hana ka saboda ya iya to kai ma ka dage ka iya nan gaban ka iya sai ka gyara abin da mai gidan ke yi ko ai ka ce da gidan bugu ne ko ka ce da gidan bai ba ko kwabo to abinda zaka ka yi yanzu ka iya aikin in ka samu yara kai ka ringa ba su ba shi gina ba to kai ka yin karatun balle nan gaba a gyara na tuna da wani wani ba ne ta bamu labari soja ne yaka wai mai gidansu za a ba su kuɗi daga gwamnati ba a ce mai gidansu ya ba su kuɗin sai mai gidansu ya hana sai tattaro duk kudin gaba ɗaya cinye kaga wannan azalibi ne wannan mugu ne misali wannan kudin mutane ne ba kudin mabiyar da kudin wani zai ƙasa da shi ke cinyewa da suka dan mai magana sai ce musu na kai wannan matakin da nake cinye muku kuɗi kuma kuma kai kuma sai ku yi wato shi yana nuna musu shi yanzu organic shi general da shi yanzu saka yanzu ya kai matakin ne a ba shi kudin su suke cinye su ma su bari nan gaba ya musu tarbiyya su ma sun kai matakin shi su ma an ba su da sauran mutane zai cinye ne kuwa nuna musu abin da yake ba da kyau bane a yana nuna matakin shi ne ya kai cinye musu kuɗi a baya ga wannan ba za ka haɗa ba da mai gidan da kana koyan aiki a wajensa wannan kuɗin da yake ba ka ganin dama ne ba kai kana koyan aiki ne ya kamata ma ya ce kullum da sai ka zo da kuɗi sai zo yana dan ma wani alkhairi dan ya dan karfafa ka saboda ya san halin yau to wannan abin ya kamata ka gode masa ma in ya baka in bai baka ba ka yi hakuri ka ci gaba da koya Allah ya sa maka iya eh wa alaikum assalam da shi kuma ba abin da ai abin da ya sake ake hakuri saboda duniya ake samu a jami'a za ga yadda ɗalibai suke yin fiyayya sosai ga malamai wanda malamin jami'a zai akwai wallahi wani ahlus sunna ne wani malami a Kano malamin tarihi wato wannan bawan Allah ya dan kuskure ya haka yi jami'a je wuce je mun kana banza je mun kana wuri ba abin da yake yi yanzu da kai ne yanzu ka ja mai gemun ko kuma ce ni yanzu da ke karatun zaure a wajena da zai kai ni duniya da lahira zai ce ta magana kaza kaza yanzu yanzu wannan wannan da ya kulla sharri da ya kula mu sharri ya ce mun wai har ture shi nai yaya abu ma da bai faru bai ce ya faru to inda ja jani aiki wallahi guri zai yi saboda ya san duniya zai samu duniya zai samu misali a kai su na jami'a za ka malami yana abin da ya gara ma sai ga mutum da shekaru yana riƙe wa malami ƙaramin yaro littafi da za ko wani wanda aka bar labari wai malami ne na jami'a ya zo da littattafai sai ɗalibin ya karɓar masa don irin girma wannan sai ɗalibin na bin shi a baya a baya yana bin shi a baya a baya riƙe ne littafi don zai kai shiga gaban shi da malamin ya shiga sai karɓi littafin sai ya kore shi ya ce kayi latti kuma haka kai yi Wal'a ɗalibin da bai shiga ajin ba kenan kuma dole ne ya haƙuri ba zai ce to tun da malamin ya haka ba zan ƙara shiga darasin shi ba zai shi haka da wuri-wuri zai zo gobe ko za ka yana zai zo ya ƙara kai da malamin dole ya kai da shi da in bai kai da shi ba ya san sakamakon da zai biyo baya zai ga an rubuta mai mai kari over in nan gaba ma a ce withdraw kamar yadda mutane yadda mutane suke na duniya amma harkar na addini sai ga sun wulaƙanta eh. bismillahi rahman rahim ana cewa kuma wa'yan sabon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun yaki bani hanifa alhali su bani hanifa dinnan sun musulunta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahum yashhaduna an la illallah su wa'annan banu hanifa suna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne wa yusalluna wa yu'azinun suna yin sallah suna kiran sallah su banu banu hanifa din suna sallah suna kiran sallah fa in qala innahum yaquluna innal musayyama nabiy idan ya ce wato ai abin da ya sa suka kafirta har ma ya zama to sahabbai sun yake su ai suna cewa musailama annabi ne shine maganar a gani su banu hanifa kabilan banu hanifa su ne kabilan musailama al-kazzab a ga lokacin da musailama ya yi awan annabta kabilan kun gaba ɗaya sun koyi bayan shi suka ce yadda ake samun annabawa yadda aka samu annabawa cikin banu hashim su ma alhamdulillah su ma yanzu sun cire ni su ma yanzu an samu annabawa an samu annabi cikin kabilan banu Halifa. yanzu banu Hashi ba za su yi musu alfahari ba an gani saboda tsabar kabilanci sun suka koyi bayan nasu kuma na san zai iya yiwa sun san cewa ƙarya yake ba annabi ba ne shi an gani to idan wani ya ce to ai abin da ya sanya aka kafirta banu hanifa sun ce musailama annabi ne duk wanda ya ce ya ce akwai annabi bayan manzo Allah ya yi radda na'am kullum hada haɗa al-matlub sai ai wannan shine abin nema a gare in ya zama to wa'annan sun yi kalmar shahada ai kun ce duk wanda ya kalmar shahada duk abin da ya aikata ba zai yi rita ba to yanzu kun yadda ke nan cewa ko da mutum ya yi kalmar shahada akwai abin da zai iya aikatawa ya fita musulunci ai wannan shine abin nema yanzu kenan duk mutumin da ya ce akwai manzo bayan manzo Allah ya yi ridda kun yadda ke nan. ashe faɗin kalmar shahada baya hana mutum ya yi ridda inda ya aikata abin da ya cancanci ya yi rijal eh na ce idan kana man rafa rajulan ila rutbatin nabi sallallahu to idan ya kasance wanda ya daga mutum zuwa ga martaba na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirta wa alla maluhu kuma dukiyarsa da jininsa duk sun halatta kuma kalmar shahadar nan guda biyu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba su amfane shi ba kai sallar shi ma bai amfani shi ba ya mutumin da ya daga wali shamsana wani wali ne shamsana a wannan zamanin ko wanda ya daga wali yusuf ko ya daga wani sahabi ko ya daga wani annabi zuwa ga martaba na Allah mahalicin samai da kasai eh? in ya zama wanda ya daga wani zuwa ga martaban annabi ya kafirta to yaya wanda ya daga wani zuwa ga martaban Allah hmm. waye bidatu su ya kafirta to faye a wancan lokacin muhammad bin abdulhab suna daga waliyansu su ba su mataki na allah allah kada ake sujada gare shi sai ga ainihin sufi yana sujada ga shehin allah kada yake neman tsari da shi sai su ringa neman tsari da shehunansu allah kada ake yanka da sunansa sai ga suna yanka da sunan shehunansu allah kada ke halartawa da haramtawa suna yarda shi wannan su halatta su haramta yanzu mutumin da ya ɗauki haƙƙin Allah ko sifan Allah ya ba shehunsa shi ya fi dacewa ya zama kafiri ko mutumin da ya ɗauki siffan annabta ya ba wani wanda bai dace ya zama annabi ba ku fahimci wannan aiki to kun ga manzan Allah ya yaƙi banu halifa saboda sun yi da'awan an samu annabi ya bayyana a cikinsu a abubakar abubakar ya yaki bani Halifa. mutanen musulma al-kasab na'am na ita subhanallah ce subhanallah ma'azam sha'anin kai me ya kai girman sha'anin sa kazalika yasba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun haka Allah yake toshewa ga zakatan wayanda ba sani ba an gane kenan mutum in yanzu to ka tambaya idan mutum ya kalmar shahada sai daga baya sai ce ya yadda gulam ahmad alkadiyani annabi ne ko ana samun annabawa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mutu ya faɗi wannan yanzu ya hukuncin sa ya kafar da ku to in zai shigo musulunci ya zai yi idan ya zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya shigo ya shigo ba idan mutum ya ce bayan annabi ya rasu akwai annabawa ya kafirta in zai shigo musulunci kalmar shahada ko kuma miliyan yayi bai shigo musulunci ba dole ne abin nan da ya tabbatar din ya kore shi a kaga da ku cewa da ya yi musailama annabi ne ko kuma amur Gulam amur Ahmad Al-Qadiyani annabi ne ya zo jama'a abin da na faɗa ɗin nan cewa ba ana samun annabawa bayan manzon Allah kuskure na yi na tuba ga Allah duk wanda ya ce akwai wani annabi bayan manzo ya yi ridda to a lokacin da ya dawo musulunci ba eh, a kalmar shahada shi kenan dama abin da ya fitar da shi ya yi inkarin wani abu ne sai ya dawo ya yarda da shi yau amma da zai zo wannan akida na zuciyarsa sai zo ya kalmar shahada sau miliyan kafiri ne har yanzu kama yadda ai yawwa sila kalmar shahada eh to ai an kafa samu da kalmar shahada yanzu kana kalmar shahada sai ka yarda cewa Sheikh Ibrahim bin Yaz martaban shi ya kai martaban Annabi ko martaban shi ya fi na Annabi ko kuma ka ce Sheikh Ibrahim Yaz daidai yake da Allah shine ne awwal wal akhir wal zahir wal batin to kaga ko yi kalmar shahada ba zai amfani ta ba dole sai ka dawo ka nuna kuskuren da ka fada ciki ka izga tuba illa na tabu wa aslahu wa bayyana. Eh. كتاب التوحيد شيخ أبو نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم تغير الأحوال إلى هذه الغاية تغير الأحوال إلى هذه الغاية canza wan hali zuwa ga wannan gaya din hatta fara inda al-aksar ibada ibadatu rubban hatta fara inda al-aksar ibadatu rubban har ya zamanto a wajen mafi yawan mutane yanzu bautan manyan malamai ya zamanto shi bautan ainihin fada-fada wato masu yawan ibada bautan masu yawan ibada ya zamanto shi ne fiyayyen ayyuka an gane yi yanzu ya zama haka zaka mutumin da yake da yawan azkar ko da bai da ilimin addini inda yana da yawan ibada sai bautan shi ya zama shi ne fiyayyen ayyuki za a zo a faɗi gaban shi a yi sujada a nemi tsari da shi a nemi agaji da shi a yi alwashi da sunansa a yanka dabba da sunansa wasu sama alwilaya ana kiran shi walittaka a gani za a zo gaban shehi shehin dariƙa a faɗi gaban shi a yi su sujada sannan idan mutum yana da wata bukata zai ce ya shehi wani ba na arziki ba na lafiya sannan kuma yana alwashi ya shehi wani in na biyan bukata zan yi arziki da sunanka in zai yanka dabba zai yanka dabba da sunan shi in ya yi tuntuɓe zai tuntuɓe kira sunan shi wai suna kira ai wannan wani taka ne shi ah, sannan bautan manyan malamai shine ilimi da fikiyu ya bautan manyan malamai yake malaman shi shine malamin ya fikihu yayi ya yi kuskure Ya yayi ya yi kuskure ga nassi ingantacce sai ka yi watsi da nassi ka kama ra'ayi malamin fikiyu to anan wajen ka bauta wa malamin fikiyu an gane ku in ya zama toga ga nasi karara baka mutunta nasi maganan malamin fikihu ya fi ma nasi to duk mutumin da yake mutunta ra'ayin imaminsa fiye da yadda yake mutunta kitabu wa sunna to yana bautan wannan malami ne shine a ittakazu kuma wa rubanahum arbaba min dunillah an gane ku to a wannan zamanin za ga wasu suna ɗaukar ra'ayin ibn bas ra'ayin fauzan ra'ayin usaimin ra'ayin albani sai su fifita shi akan nassi na ƙulani da hadis to idan har mutumin da ya takalidi da Imam Malik alhali ga nassi ingantacce yi kuskure to wanda ya takalidi da wayan canfa, min babu aula duk sanda aka ce albani ya faɗi magana sai magana ya yi karo da kitabu wa sunna ko bibas ya faɗa ko shekarabi ya faɗa shekarabi ya faɗi magana ya ya gita wa kitabu wa sunna sai ka bi sai ka aje abin da ya tabbata cikin kitabu sunna ka fada cikin wannan kuskuren Don wani ya dauka kawai in kai in kai ma imam malik ne kuskure amma kai ma wayannan malamai na zamanin nan ba matsala sai ga wani yana fifita ra'ayin malamin shi na zamanin nan akan kitabu sunna duk kuskure ɗaya ne sannan sai halaye suka canza har aka bauta koma bayan Allah wanda ma ba saliki bane sai ga wani baya sallah ba wani baya sallah yana shan giya dan luwadi ne amma sai a ce babban waliyi ne shi eh wato sufi ne wanda wai yanzu ya kai matakin da ba sai ya yi sallah ba shi yanzu Allah ya riga ya yafe mai ibada a gane sai ga mutane suna sunkuya mai suna mai sujada in suna yin addu'a suna kiran sunan shi ya biya musu bukata a gane kaga wannan ai fasiki ne zindiki amma ga shi ko mutane suna bauta mai sun doka wani waliyin Allah ne to ko da waliyin Allah ne ya dace a bauta mishi bai dace ba yake wa ma'ana huwa jahilin an yi an bauta da ma'anan ar-ruhban an gane ko sai aka bauta mu wanda yake jahili ne shi ma an gane saboda yana da yawan ibada sai aka dauka waliyi ne kuma sannan duk wani haƙƙin Allah za a bashi wa iyaz billah

bismillahir rahmanir rahim game da falalan mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da yake waje ba garin su ba tare da wato shantakewa ko ba wuce gona da iri kada a shantake kuma kada a wuce gona da iri ahlul bait hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam wato ahlul bait sune iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wanda aka haramta musu cin sadaka su mutanen gida a nan zuwa kira sharifai ba sa cin sadaka ba sa cin zakka su ne ala aliyu da ali jafar da ali ake da ali abbas da banul haris bin abdul mutalib da matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yansa saboda Allah ta'ala ya ce kawai abinda Allah yake so shine ya tafiye muku da datti ya ku mutanen babban gida wa tsahira ku tsahira kuma ya tsarkace ku gayan tsarkacewa al-imam ibn kasir ya faɗa ƙarƙashin wannan aya sannan lalle abin da ba a shakka a cikinsa la ya shuku kenan sannan al'amari wanda duk wanda ya yi tunanin alkur'ani da kyau ya yi tadabburi ga kur'ani baya shakka a cikinsa lalle matan manzo salatan sun shiga cikin maganar Allah cewa kawai abin da Allah yake nufi shine ya tafiya muku da datiya ku mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa domin siyakin magana yana tare da matan annabi ne in ga duba duk tsarinan magana ya nisa annabi lastunna ka ahadi min an-nisa in ittaqaytunna fala tajza'na bil qawl fa yadma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tafarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa dallaci inna ma yuridu Allahu li an ankum rijsa ahlal bait siyakin magana gaba ɗaya ana magana kan mata annabi eh na'am yace wani haza qala ba'da haza kulli shi yasa bayan Allah ya ga musu wannan magana sai kuma yace na kunna ma yutla bi buyutikunna min ayatillah ku tuna abinda ake karantawa a gidajen ku na ayoyin Allah da hikima ai Allah za a yi ƙarin bayani akan insha Allah وعليكم السلام نعم inda in dai mutum ya tabbatar yana da alaƙa da gidan manzan Allah to magana cin sadaka bai taso a gare shi ba cin sadaka in dai ya tabbatar yana daga cikin silsila na manzan Allah

wanda Allah ya sa zai dauke mana ko ya bamu wayan gaba ɗaya ɗin gurungun ko kuma dai a bada taimako da za a sayi wannan waya kuma idan buga ga Ramadan ya kusanto dole za mu yi amfani da wannan waya din wajen yaɗa karatu live kuma gashi an riga an samu matsala kan shi saboda haka ya take cire ana neman taimako ga ɗan uwa wasu ma sun ba da shawara cewa yanzu ko zai yi a ɗan zagaya kila ma yanzu aka zagaya Allah ya sa a dace din duka yanzu akwai goma a ƙasa yanzu an samu goma jiya wani oh, sun ba da goma kai tsaye kashe da shi mugun